من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai na yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha daidai lokacin da muka saba haduwa domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo a akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa allah ya taimake mu allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu na dare muna nan dai a cikin suratul ahzab kuma wancan karo dai mun tsaya ne a aya ta talatin da biyu da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta talatin da uku insha allahu tabaraka wa ta'ala yau muna goma sha biyu ga ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arba'in daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma sha bakwai ko? ko sha shida goma sha bakwai ga watan biyar shekara da goma sha tara miladiya ta nabi isa alaihi salatu wassalam salam muna godiya wa allah baraka wa ta'ala da ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma bayan dan wani tsallake da aka samu na kwana biyu sakamakon yanayi na ruwa wato ba mu samu daman gudanar da tafsirin ba insha Allah tabaraka ta'ala yau za mu gabatar in Allah ya so ya yarda sannan wancan karo kamar yadda muka gabatar a tafsiri wancan karo da safe don gane da gabatar da addu'a da muka ce malam idris abdulaziz don gane da matsalan da ya fada ciki kuma alhamdulillah rabbil alamin za mu ce akwai sauki tun da dai yanzu haka malam yana gidansa muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara tsare mana dukkan sauran malaman sunna waɗanda suka fada cikin waƙiya allah ya tsame su waɗanda kuma ba su fada ba muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana saukin wannan lamari kamar yadda lokacin sallan juma'a wanda ya gabatar da sallan juma'a ya gabatar da bayani don gane da yi masa addu'a to kuma dama kafin ya hau mumbari ɗin information ya same mu cewar dai yana nan shigowa cikin gari to kuma alhamdulillah dukkan abin da zai faru dai ya faru haka Allah ta'ala ya kaddara muna roƙon Allah da ya kawo saukin al'amari din kamar yadda mun sani cewar ciwon mumini na mumini ne ko dukkan musulmi ya samu matsala to kai ma ya shafe ka musamman ma kuma musulmi mai da'awa a kan kitabullah wa sunnatar rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dai zamanto cewa tsintsiya ne maɗaurin ki ɗaya ba cewa aka yi ba a samu saɓani iri daban-daban ba amma ka yi can na yi can aƙida bai raba mu ba to ba mu isa mu rabu ba na fata muna lura don haka ba zai yiwu a ce ana tafiya kiliya wani bai saba wa juna ba kamar yadda bambanta ba cikin karatunmu mun karanta karatunmu na safe yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a cewa allah kar ya halakar da al'ummansa gaba ɗaya halakarwa na faɗaya ɗaya kuma allah ya karɓa masa wannan addu'a cewa kuma kada ya ɗora ma al'ummarsa kafirai a su ya zamanto gaba ɗaya suna kwandemin ɗin musulunci babu Allah ya karbi wannan sai ce to ya Allah kuma yana roƙonka karka sanya saɓani da hararan juna da yaƙe-yaƙe da rikici tsakanin al'umma na Allah ya ce masa wannan kan ba a karɓa maka ba don haka yana nuna da iya samun kai komo da shiga da fita tsakanin wa tsakanin musulmai amma kar mu yadda ce aqida mun yi wasa da ita Allah ka kara tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan kuma muna jajanta ma juna don gane da rashi da muka yi na baban alaramman da yake ja mana baki da safe sakamakon hakan ma tafsirin namu na asuba ba mu gabatar ba saboda wannan matsala da ya bujiro masa sai zama ba mu yi tafsirin ba to muna roƙon Allah ya gafarta wa mahaifin nan nasa Allah kai rahama cikin kabarinsa muna fata Allah ya sa mutuwansa ya zama masa hutu ya mutu a irin wannan rana da mu ce ta juma'a ga kuma azumi muna roƙon Allah ya sa aljanna ya zama komansa da mu da shi ga baki da a insha Allah ta'ala <clears throat> bayan nan kuma akwai abin da ya shafi taimako da muke ta bayani a kai na abin da ya shafi marayu da sauran abubuwan da ake gudanarwa a masallacin nan duka yana bukatan tallafawa mutane kamar yadda aka saba ana kokari a ƙara kokari kuma kan kokari Allah ta'ala ya taimake mu musamman taimakon marayu akwai wata bayar Allah ma da ta ba da turmin zani tana neman addu'an yan uwa za ta tafi umara Allah ya sa ta je lafiya ta dawo lafiya Allah kuma ya sa ta je ta yi asa'a Allah ya sa ta yi karbabbe akwai wata bayar Allah ma da ta ba da turmin zani da wanda suka ba da alkur'anai akwai wata bayar Allah ma da ta ba da zani ɗin ita ma tana buƙatar yan uwa sa ta addu'a bisa wani al'amari da ya ɓuya wanda aka yaba mata wani sharri ake tabunta da shi akan ita mai ya ce kuma ita ta san ba haka take ba shine take roƙon yan uwa su taya ta da addu'a Allah ya bayyana da gaskiya ya tabbatar da yaya matsayin ta yake a tsakanin waɗanda suke irin mana suke mata wannan shari to muna roƙon Allah ya bayyanar da gaskiya Allah kuma ya tsare mu daga yaɓa ma ƴan uwanmu maganganun da ba haka ba Allah ya tsare mu da buhutan kiran ƙarya kenan ka kirkiri abu ka jingina mu wani baka ji ba baka gani ba ko dan kana jin haushinsa ko ya ɓata maka rai wannan ba daidai bane addinin musulunci Allah ya sawwake to insha Allah ta'ala kamar da muka ce muna cikin suratul hazab kuma mun tsaya ne a aya ta 32 kai tsaye za mu shiga cikin aya ta 33 ubangiji ta'ala ya ba mu yi fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله تبارك وتعالى yana bayani a wannan aya ta uku. kuma yana da kyau mu dinga addu'o'i duk lokacin da muke ci gaba da wannan rayuwa kafin kwanan mu ya kare Allah ya shiga tsakanin mu da shedan wanda zai samu yi tawaye wa Allah domin duk wanda yake tawaye wa maganan Allah yayi asara duk wanda Allah ya ce kaza shi kuma ya ce ba haka ba to hakikatan yayi asara Allah ka tsare mu da irin wannan asara mun sani cewar tun kamo ayoyin nan da muke ta magana kai Allah yana ta ya nisa annabi ya nisa annabi ko duka yana magana da waye da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ta ya nisa annabi ya nisa annabi to yana da kyau kar a same ka akwai gaba da kikiju na tsakaninka da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin da kai asara Allah ta'ala yake cewa wa karna fi na ku tabbatu a cikin gidajenku wannan ana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ya shafi dukkan sauran mata ma wanda suka yi imani da Allah suka kuma yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa karna fi buyutikunna ku tabbatu ay min qarari kenan wa aslihi ma'ana wato ku tabbata ku abin nan a na kenan ku tabbatu bi kasarin ra'i wa fatahiha wato ku tabbatu daga min ƙarrarat kenan ma'ana ku tabbatu a cikin gidajenku ma'anan tabbatuwa ba wai zama na cewar in mata ta yi aure ta zauna a gidan miji dindindin ba za ta fita ba a idan miji ya ce haka shi ma bai adalci ba mata za ta fita akwai abin da zai jawo fita akwai sada zumunta akwai ta'aziyya akwai zuwa asibiti ko an gane wannan ko akwai wasu hidindimu da zai iya tasowa na 'yan uwa wato ba a ce kar a bar su su je ba ba a kuma ce a sake musu akala sakaka kawai wata matan ma sai ta gama shiryawa sai ta bar sallahu in ka zuwa ce ma ta tafi gida kaza kaga wannan ka zama da yus kenan baka da kishi ko ina matanka ta je wannan kuskure bai kamata a samu negotiating tsakaninka da matanka wai duk lokacin da fita ya taso ki fita abinci kawai to wannan da a samu matsala saboda ita mace tana da rauni ba a sake mata akala ina fata muna lura sai zama da abin da ya kamata ta fita da abin da bai kamata ta fita ba ba da ta fita to nan Allah yana cewa ku zauna a gidajen mazajen ku ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ma sauran mata wala tabarrajna kada ku yi fita an gane wannan ko ai ma'ana kar ku yi fita tabarrujal jahiliyatul ula fita irin na jahilan da suka gabata ai ma'ana wato jahilan da suka gabaci addinin musulunci a lokacin jahiliya kar ku yi irin wa'annan butan ta inda zai zamto izharun nisa'i mahasinihunna lirrijali a samu mataye suna bayyana kyawukan jikunan su wa mazaje kun san nuna tsiraici tun da can ana yi an fahimta tun da can saboda shaidan ne a lokacin manzala ma akwai masu bayyana da tsaraicinsu an fahimta kafin manzala ya zo kan ma ana yin dawafi amma da yi dawafin tsirara ake yi dawafi da kake gani a ɗakin kaba a jahiliya tsirara ake wai su suna alfaharin cewar ba da su yi dawafi da suturan jikinsu ba saboda wai suturan jikinsu sun saba wa Allah da wannan suturan don haka a maimakon haka sai su tube tsindir su ta yin dawafi kaga ai ina ganin da kai dawafi tsirara gara duk saban da kai da rigan kai dawafi da shi ina ta muna lura to kaga jahilci to da musulunci ya zo ya dakatar da wannan to still kuma ana nan ana shiga irin na jahiliya har yanzu ma ana yi domin yanzu an waye gari ma wata macen in ba tsirara tsirara ta fito ba ba ta san ta yado ba ma ba ta yarda da ta yi ado ba ta fito ta so ta fito wato da yanayi yanda Allah ta'ala zai zamanto ya tsine mata albarka Allah ya sawwake to wala tabarrajna kada ku yarda ku yi fita tabarrujar jahiliyatul ula fita irin na jahilai na farko shine ma'ana kar ku fita sai da lullubi kenan kar ku fita tsirara tsirara an gano nan ko wato ainihin ma'ana wallazi yazharu annahu ashara lil jahiliyati allati adrakanaha wato yana ishara ne da jahiliya wanda aini aka riske ta don haka fa'amarna sai uban abu wanda mata suka riska fa'amarna sai Allah ya umarce su ya umarce su bi naqalati an siratihinna fiha wa hiya ma kana kablar shari'i sai shari'a ya nuna musu da su fita daga cikin abin da ya kasance kafin zuwan shari'an nan min siratul kuffari li'annahum kanu la ghayrata indahum saboda su kafiran ba sa da kishi ba ruwansu ko a yanzu ma da ka samu waɗanda suke cikin kafirci ba sa da kishi ko kuwa kana yanzu da ka ga yahudawa na fata muna lura suna iya tsaye da matansa yanzu idan abokin ya zo dai iya gaisawa da shi ita ma kuma ba zai iya miƙa mata su yi a gaban wa a gaban mijinta kuma dai iya zuwa ya rungumi mijin an gane ya sumbance shi ita ma ba ya rungume ta ya sumbance ta a matsayin mene sun gaisa don Allah ka yin kasan addini za ka yarda da wannan eh za ka yarda da wannan kawai kana tsaye da kai da matarka kawai wani abokinka ya zo kun gaisa sai ita ma miƙa mata hannu su yi shakin ai ka gaba da yi ba ko ba haka ba yawa ana zai samu matsala na fata muna lura to su a jahiliya ba ruwansu to har a yanzu ma kuma akwai wanda suna da wannan matsalan a jikinsu suna ta'ada musamman wa'inda boko ya nitsa musu a jiki suna ganin to me meto yana zuwa kawai su shakin ya su gaisa kawai in abokiyan karatunsa ne ma tana zuwa kawai su tafa ya su gaisa kawai su dan rungumi juna kawai ya dan bubbigi kafaɗanta wai sun gaisa kaji mutanen banza kaga wannan bai daidai ba to duka wannan ya saba mashara don haka irin wayannan su ba su da kishi shine mala yake bayani la gairata indahum babu kishi a gare su da haka sai zamanto cewa wato sai aka umarci mata aka sanya su abinda da su yi shine su rika lulluɓa jikinsu kar su yarda su rika fita wato ainihin fita irin na jahiliya an gano nan ko kuntu ya ce haza ahsanu indi wannan ya fi kyau a gare ni wa aufaku ah, li sura kuma shi ya fi muwafaka da maudu'in surar nan huwa izalatu adatil jahiliya shine kawar da al'ada irin na zamanin jahiliya a tabbatar da na ne da na addinin musulunci an gane wannan ko abi ma'ana abin da ya fi kyau shine a kawar da al'amarin jahiliya tabbatar da na musulunci an gane wannan domin ita jahilci tana dilmiya dan adam ta sashi a cikin gidan wuta Allah ya ce wala yubdina zinatahunna a wani waje illa ma zahara ha kada su bayyanar da adansu sai dai abin da ya zamanto babu yanda aka iya kan su bayyanar da jikinsu wani waje aka ce sai fuska da mene da tafuka akwai wanda suka tafi akan niqab ma dole ne duk da an samu saɓani wasu suna ganin niqabi ba dole ba ne waɗanda kuma suka tafi akan niqab dole ne sai suna kafa hujja da cewa su abin da suke magana a kai idan namiji ya gamu da mace ina yake fara kallo eh ina yake fara kalla suna haduwa ina yake fara kalla fuskanta sai in ya kalli fuskanta tukunna sai kuma ya duba ya ga sauran guraren wani sakonni da su bashi ko ba haka ba saboda wani ya dubi mace ma ya ganta a dakushe kawai bare kara kallanta ba ma ya ishe shi kawai ko ba haka ba ta fita masa a kama yana kallance kai na wannan ba ta yi ba ba haka ba ne ba <laughs> to shi suka ce to tun da fuska shi dan adam ke fara kallo to kwalle ya zama dole a yi mene dole a rufe fuskan saboda kar ma a kalli fuskan ballantana a nemi sauran gurare a ce da a kalla to duka dai akwai sabani akan wannan to wala yubdina hunna kana illa ma zahara minha duka Allah ya faɗi irin wa'annan abubuwa da kuma waɗanda ma Allah ta'ala ya tabbatar da mace ba za ta bayyana da adanta ba an je ringe mata irin waɗanda za ta bayyana da adanta وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التقوى التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون kaga wannan duka Allah yana karantar da waɗanda mata ya halatta su ga da adansu gare su kaga daga ciki mazajen su dai wannan kan kat kenan ko ba haka ba sannan ƴaƴayen mazajensu ma suna ciki 'yan uwansu suna ciki ƴaƴayen ƴan uwansu suna ciki mana ƴan uwansu maza da ƴaƴan ƴan uwansu maza da ƴan uwansu mata eh da ƴaƴan ƴan uwansu mata domin su ma suna ƴaƴa ne gare su kamar yanzu misali wanta to dan wanta yana mata menene yana mata dani yatta yar yatta tana mata me yana mata me yana mata dani an gane ko ko ƴaƴan mijinta domin yayan mijinta ma ko mata sun kare a duniya ba za su yi me ba ba za su aure ta bai ita ma ba za ta aure su ba ina fata muna lura sannan kuma da wanda shi kuma gabaki ɗaya kwata-kwata ma yi da lafiya da ke ne shi auta biyu na kenan gairi ilibati ko minar rijal shi wannan shi gashi namiji ne a ido amma banko ne to wannan shi bai da matsala kamar yanzu ka sake daken bunsuru a tsakanin mata yan bunsurin ba wani abin da dai kawai shi ma dai dinga bunsu ne sab sab kamar soko kawai ko ba haka ba haka da ta tafiya bai da wani damuwa da mata to a maza ma ana samun wanda ya dawo kawai <laughs> ko ba haka ba kamar yadda wata mata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mijinta ya sake ta shika uku sai ta je ta auri wani wanda ta aure shi kuma bai da lafiya abu lati shiru shiru shiru ta zo ta gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure shi amma yanzu da ta iya komawa gidan mijinta idan wannan ya sake ta domin ta same shi sai ta yi kinaya ta ce ta same shi kaman gezan gwado ko ba haka ba ma'ana kaman wani zare kenan ka galla kwaf kenan ba lafiya ko ba haka ba to shine ne Allah ya ce ina sai ya ɗanɗani zuman ki ke ma fa kin ɗanɗani zumarsa kafin in ya rabu da ke ki mene ki koma gidan wancan miji ki to idan bayi da lafiya wannan shi ba a yi da shi to haka awu tifilin laziko lam zaharu ala auratin nisa haka yara ƙananu wanda su wannan abin ba damuwansu ne da haka wannan ko da sun ga adan mata kaga ba su da matsala akan adan zai taso musu da wani damuwa to su ma ba sa da wannan matsala an gane ko to duka Allah ya bayani akan wannan har ma yace wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ko ma yufina min zinatihinna kada ta bayyana kada ta dinga tafiya ta bubbuga kafa ko ta sa kwas kwas takalmi mai kwas kwas kwas ka san ko sun kuyawa kai kana wanki in ka ji kwas kwas na san da ka ce to ga wata mata da ta shige ko ba haka ba kaga dole ka dago ka kalle ta to sai aka ce wa matan kar su saka abun zai jawo baka hankalinka bayi kansu kawai ka ji alaman gasuna dan tafiyan ɗa namiji da tafiyan ya mace daban-daban ne kai da yiwu aji kama sharab shab kwaf kwaf ko ba ka bane ba <laughs> kana jan kwaftanka kawai ba abin da ya dame ka amma idan ka lura su mata tafiyan su das das kamar suna kidanyawa ne ko ba haka ba to kaga kana zunkuye kana dan wanki ka ji ana kwas kwas kaga dole ka bar wanki ka ce waye da ta wuce ne ka to sai aka ce kada a yi haka an fahimta ko to duk wannan dan kar a bayyanar da ado to Allah ya yi magana da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa aqimna salata ku tsai da sallah wa atina zakata ku ba da zakka an gane ko ku yi sallah kan lokaci yadda kuka saba yi sannan ku ba da zakka waɗanda suke da dukiya cikin ku wa bainallaha wa rasula kuma ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai fi ma ya'muru bihi kenan wa yanha anhu cikin abin da ya umarni da shi da kuma abin da ya hana sai Allah ce inna ma yuridu Allah iyaka abin da Allah yake so shine li yuzhiba ankum rijsa ya kawar da duk wasu laifuffuka a wajen ku da duk wasu al'adu na jahiliya an gane sai ya zamanto gabaki ɗaya kuma mutane sun yi koyi da ku shine inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ay al-isma wal adatil jahiliya fayaftadi bikum an-nasu sai zama mutane sun yi koyi da ku bayan an kawar muku da duk wasu laifuffuka da kazanta da al'adu na jahiliya sai sauran mata su yi koyi da ku an gane wannan sai zama wa tartafi'u kenan darajatukum wato sai kuma darajan ku ya zama ya ɗaukaka saboda duk wanda ake koyi da shi darajan sa me ke yi ɗaukaka yake idan mutum ya koyi da kai abu mai kyau ka samu ɗaukaka a wajensa shi kansa zai ga mutuncinka sannan Allah ta'ala ya ɗaukaka ka kuma domin kana da ladan aikin da wannan yake wala an ya hadiya bi rajulun wahidan ko khairu laka min humrin ni'am mutum ɗaya shirya dalilin ka yafi a baka jajayen raƙuma kaga wannan ɗaukaka ne to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yace yana bukata ne a kawar musu da duk wani kazanta sai yace ahlal baiti ya ku iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka matan manzon Allah iyalansa ne ahal ne an fahimta matan manzan Allah ahal ne karatuttuka kaca-kaca cikin alkur'ani suna tabbatarwa da ba a iya kore sauran mata ga barin zama iyalan mazajensu amma za ka ji mamakin me yasa shi'a suke kokarin da sai an ce matan annabi ba iyalansa ba yanzu ko kai gobe ka fito wucewa ba ka da mata in wani ya tsare ka ce ma ya iyali kakan ce ya ma izgili ko ba haka ba kakan ce ya maka izini ko an fahimta ko amma idan ka yi aure yau ko jiya ka yi aure yau ka fito sai wani ya tsare ka kuka gaisa ya ce ya iyali me kake cewa kakan ce a iyali ba ta zo ba tukun ya na ka tambaye ni iyali ai kakan amsa ko saboda tushen iyalan gidanka su wane ne matanka da kai da matanka ku ne tushe na gidanku na gidanka ko kun zama ko nawa ne da kai da iyalanka mata mana kai da matan da ka aura to kuma mutane da ka samu wani ce a ah, ai mace kakan iya sake ta e tabbas lokacin da ka sake ta kan ta dawo ba mai ba ta dawo ba iyalinka ba yanzu ka sake mata wani ya aura sai aka zo aka ce ah, ya iyalinka ne da ka aure ta a domin nan ce a ah, tuntunin mun rabu ko ba haka bane ba ba za ka yadda iyalinka bane saboda wani ya aure ta amma wanda ya aure ta kuma da da tambaye shi ya iyali dai ce lafiyan ta kalau ai anguwa ka zama na auro ta ko ba haka bane ba to kaga duk wannan yana nuna maka cewa ko a hausancen ka. ka san iyalan gidanka suna farawa ne daga matanka wadda kuwa ka rabu da ita ta fita daga cikin iyalinka to abinda da a tambaye ka kai da kake kore matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin iyalansa wacce a ciki ya sake wacce sake ka ce Aisha ba ba ta cikin ahlul baiti an sake ta ne Hafsa ka ce ba ta cikin ahlul baiti wato annabi ya mutu ba aurensa a kanta matan zannan tara da muka jero su kowanne ya mutu ya bari akwai aurensa a kansu kuma aka ce musu ba da su ƙara aure ba har su mutu kuma ba su ƙara ba har suka yi mai har suka mutu an fahimta ko ashe kai ma yanzu aka ce wato in aka zo gidanku aka ce wa gyatuman ka fita baki daga cikin iyalan nan gida ina ga ba ki ji daɗi ba za ka ji daɗi ba to ashe in haka ne kai ma sai ka ba wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin su to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wato ai ku ahal baiti kenan wai kum tabhira ya tsarkake ku kuma wato ainihin tsarkakewa wa'annan sune iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alqur'ani ya ambata alqur'ani bai ambaci sauran ahal baitin annabi ba dan hadisi da ya zo ba kaga sai zama matan aka ambata kuma in ana neman dalili ina ake fara lekawa ana fara leka cikin mene alkur'ani sai a koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shaida yanzu ba ambaci matan annabi a qur'ani a matsayin ahlul baiti ba sai mu tafi neman su a ina a cikin hadisi to amma tunda an ambace su a qur'ani a hadisin man an je kuma da a samu tabbacin mene su dinnan iyalan gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ka ƙara sa mu ga matsayin su da darajar su na'am واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله يتي واذكرن كما تن النبي واذكرن كتنا وانا نون النسوة كينا واذكرن كتنا ما يتلى في بيوتكن abinda ake karantawa a cikin ɗakunoninku ko a cikin gidajenku an fahimta abinda ake karantawa na ayoyin alkur'ani ma'ana akan saukar da wahayi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai Aisha ma an saukar da wahayi wa annabi suna cikin mayafi kaga karewa kenan wannan wani daraja ne take da shi da ɗaukaka wanda babu wata mace a duniya da ta samu wannan to shine ake ce ku tunashi abinda ake karanta muku na ayoyin alkur'ani a cikin gidajenku fi tukunna min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikima da kuma sunnoni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka san manzon Allah yakan yakan faɗi hadisai shi yasa an samu hadisai burjik da Aisha ta san su sai ka ji an ce kaza kaza an samu daga Aisha kaza kaza an samu daga Aisha zantukan da manzon Allah yake faɗa na shari'a wanda su ake kiransu sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce alqur'ani akan ce qur'ani sai kuma a ce wa hadisai sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin alhikima kenan min ayatin lahi na ayoyin alqur'ani wal hikma da kuma wato hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kana latifan khabira lalle Allah ya kasance al-latif mai tafsasawa ne kuma Allah al-khabir mai bada labari ne ga baki ɗaya da abin da ya shafi halittunsa na'am إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين خروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بنجي تعالى يا تكبر بياني ثم بين تعالى أن هذه الأحكام التي ندب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليست كاسرة في حقهم فقط sai ubangiji ya ci gaba da bayani madaukaki an hadhihi al-ahkam cewa wannan hukunce hukunce Allah allati nadaba ahli baitin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ilaiha wanda aka ladabtar da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare ta laysat qasiratun fi haqqihin faqat bai tsaya iya haƙƙinsu su kaɗan su ba a'a bal hukumuha amun hukuncin wannan abubuwa gaba ɗaya ne ala jami'in nasi akan dukkan mutane a wal inas mazaje da mai da mata ya fi kulli makani a kowane guri wa zamanin kuma a kowane lokaci yanzu hukunce hukuncen da aka gaya wa matan annabi da a ɗauko shi a gaya wa matan wannan lokaci an gane kaga tsawon tsakanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa yanzu shekara dubu da ɗaruruwa amma hukunce hukuncen da aka musu amfani da shi ku yi kaza kar ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza duka haka za a ɗauko a karanta wa matan wannan zamani su masu ɗauka su aiki da shi kuma da da a ce za su ki ɗaukan hukunce hukuncen su yi aiki da shi to da da a azabtar da su saboda me babu abin da yake gyara na ƙarshe in ji imamu malik sai abin da ya gyara nawa sai abin da ya gyara na farko ma'ana in za mu yi addini ya zama karɓaɓɓe sai mun yi addini da addinin wanda suka gabace mu yanzu duk wata mata a bayan ƙasa in tana so ta yi ɗabi'u da ta'ada na mata wanda Allah zai yarda da ita sai ta kwaikwayi matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hidimomin na fata muna lura to haka mu ma mazaje sai mun kwaikwayi mazajen da suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe ba mu ci na zagin matan ba ba mu ci na zagin mazan ba na fata muna lura to bai tsaya iya kansu ba shine Allah tabaraka wa ta'ala ce innal muslimina wal muslimat yace lallai innal muslimina ko ma'ana ainihin al muslimuna ko amma ga inna tazo harafi ne na me harfu nasabin ne harafi da take sanya ma suna me take sanya masa fataha kaga ba za mu ce innal muslimuna ba sai mu ce innal muslimina ina ne alaman nasban nan wannan ya'un din shine alama na ne na wannan fatha din kenan Allah ya ce innal muslimina lallai musulmai ya zama maza kenan sai ce wal muslimat da kuma musulmai ne musulmai mata ga ta'ut ta'anis lallai musulmai maza da kuma musulmai mata ai bi ma'ana fal muslimu huwa musulmi huwa shine manin qiyadi zahirahu li amrillahi shine wanda ya mika zahirinsa wa al'amarin Allah sai ya ce masa musulmi wal mu'minina da mu'minai maza da mu'minai mata shi kuwa al mu'min mu'mini kuma shine shine wanda man ƙada. batinahu li amrillah shine wanda ya mika sirrin sa wa al'amarin Allah yanzu yana da mataki guda biyu az zahiru wa batinuhu duk ya mika wa Allah sai zama mumini shi yasa ba kowa ne ya zama musulmi yake iya zama mene mumini ba qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna da haka matakai guda uku ne akwai al-islam akwai al-iman akwai ba akwai al'isan shi ne an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi wanda ya kai mataki na al'isan shi kuma ya ya tsere wa mai mataki na mumini wanda yake mataki na mumini ya tsere wanda yake mataki na musulmi ko wanda yake mataki na musulmi kuwa ba da ka taba da shi da kafuri ba an fahimci wannan ko da haka Allah madaukakin sarki yake cewa wato wal mu'minina wal mu'minat da muminai maza da muminai mata su ne waɗanda suka miƙa wato ainihin ɓoyensu wa Allah tabaraka ta'ala wa sidiki bi kulli ma ja'a bihi rasuli sallallahu alaihi wasallama da ko kuma wa saddaka bi kulli ma ja'a bihi bihi rasuli sallallahu alaihi wasallama suka gaskata duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zo da shi Allah ya ce wal qanitina wal qanitati ai al qanitina wal qanitat da masu kana'a maza da masu kana'a mata su ne almuti'atil kunuti masu da'a masu miƙa wuya almutawadi'u wa'inda suke kankan da kansu wal adab ma'alla suke ladabi wa Allah tabaraka wa ta'ala su ne alkanitin wasadiki na wasadiqat Allah ya ce da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata a sidqu fi dini wato gaskiya cikin addini huwa adamil gulu in an cewa ne mai gaskiya ne cikin addini baya guluwi baya wuce gona da iri ba a ce masa ya ɗaya ya biyu an gane wattiba'ul ma'amurat yana bin dukkan abin da aka umarce shi da shi to wannan shine ake kiransa a sadiqu kenan shine was-sadiqina was-sadiqati an gane ko was-sabirina was-sabirat da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata ai asabru ala ta'atillah haƙuri akan da'a wa Allah haka kuma asabru ala ma'siyatillah ana haƙuri ma akan saban Allah ya ake haƙuri akan saban Allah shine yanzu ga wannan hansar din ba nawa bane ko ba haka ba to in na gani he in yi haƙuri kada in ɗauka dan in na ɗauka na saba mawa na saba wa Allah an fahimta ko to ka yi haƙuri kar ka saba wa Allah sannan kuma ka yi haƙuri ka buwa ka bi Allah shine in an kira sallah ko ana tsananin zanyi ina cikin mayafi in yi haƙuri in yi me in fita in yi alwala in zo sallah shine as-sabru ala ta'atillah shine haƙuri akan me da'a wa Allah an fahimta ko to kai haƙuri kar ka saba wa Allah kuma kai haƙuri ka bi Allah sune waɗanda suke cikin wasabirina wasabirat da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata warkashiyina warkashiyan da kuma masu kankan da kai su sune almutawadi'ina kenan wato su sune almutawadi'ina allazina yuhafizuna ala sagiri wal kabiri min amrillah su kuma alkashi'ina wal kashi'at wasu irin mutane ne wanda suke haƙuri wato kuma suke kankan da kansu wurin kiyaye dokokin Allah ƙananu da manya duka suna mene suna kiyayewa su ne wa'inda suke wato ainihin wa alkashi'ina kenan wal walkashiya wal sai ubangiji ya ce wasa'imina wasa'imat da ma eh nam mun tsallake nam wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da masu sadaka maza da masu sadaka mata bi amwalihim kenan da mene da dukiyoyinsu ya kurjuna ha hukukan layi suna cire hakkokin Allah min daga ita alwajiba wal manduba na dole da kuma na sunna ma'ana na lakula sadakan dole da na lakula bi kadar hal da gwargwadon hali suna cire zakka idan lokacin zakka yayi sai su cire zakkan su bayar na fata muna lura kamar yanzu dukiyanka ya kai nisabi ka samu kuɗin bara ya kawo bana kamar da nisabin zakka bana shine miliyan ɗaya ina ji da dubu sittin da biyar da kuma ɗari biyu da ashirin da biyar nake tsammani to wannan sai ka kasa shi gida nawa gida arba'in fa in ka ci kasa gida arba'in nan bai wuce ka cire dubu ishirin da wani abu ba a cikin miliyan ɗaya da kaza shine ba za ka cire ba amma sai ga mutum ya ƙi yin zakka to waɗanda suke yin zakka cikin dukiyarsu wato suna daga cikin almuta saddiki na masu ba da zakka na dole da masu sadaka kuma na haka kawai suka ga dama sai su cire kuɗi su zo su taimaka wa al'umma musamman a cikin irin wannan wata ta ramadana kana da arziki amma ka je ka yi storage ɗin arzikin yanzu wani miliyoyi yake da shi aje wallahi yanzu wani yana da miliyan tafi ɗari yanda yake kwanciya yake bacci haka wannan miliyan ɗarin suke kwanciya suke bacci ba a taɓa su ba a da bajar ma da su suna ajiye ne kawai amma in wannan watan ramadanan ta zo ba zai iya ko da dubu ɗari biyu ya je ciro a cikin wannan kuɗin wallahi anguwan sai ta girgiza an ce ya kashe wa anguwan kuɗi ko ba haka ba ne ba yanzu don allah ka cire naira dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku ka je ka siyo su masara ne ka siyo su shinkafa ka siyo su taliya ko ba haka ba ne ba ko ana leƙa ya yau mutum yi kura yana ce to yanzu yau ba a san yadda da a yi ba gashi kuɗi ba zai kai na cefa ne ba sai ta ce a karka damu alajiwa na ya aiko mana da shinkafa zai ji daɗi ko ba zai ji ba walla a lokacin da ya saran da ce ka hanna ji daɗi wallahi Allah ya saka masa kaga na ranar ne ma fa kaɗai da a dafa bari a ce ka ba da wanda da a yi two days ana ci ka rarraba ka ga yawan gidajen da za su samu abun nan amma ikon Allah sai ka ga ina hankalin mutane ba nan yake ba shi yasa idan matsala ta taso maka a dukiyanka ko wani ya ji kana ihu ya ce Allah ya sa ƙarshensa ya zo <laughs> yawa ce Allah ya sa ƙarshensa ya zo wallahi ba dan fita ba ha ah, to ya zai ya fita ka bar shi da yunwa kuma ya fita a raɗe shi ka ga ya ba ba sai bar ka kai ta fama kai kaɗanka Allah ya sa mu rika taimakawa junanmu wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat sai Allah ce wasa'imina wasa'imati da masu azumi maza da masu azumi mata duka waɗannan kaga yana gwada maka addini ba maza kaɗai ke yi ba mata na yi maza ma na yi kowa ya iya ƙoƙarinsa aljannan maza shine aljannan mata aljannan mata shine aljannan maza wutan maza wutan mata wutan mata wutan maza ina fata muna lura yanda da a haɗa yan aljanna aljanna maza da mata haka da a haɗa yan wuta wuta maza da mata Allah ya tsare mu sannan ubangiji ko ta'ala ke cewa walhafizi na furuja ko walhafiza da wanda suke kiyaye farjojinsu maza da masu kiyaye farjojinsu mata ba sa zina maza ne wanda ba sa zina mata ne wanda ba sa zina Allah ka tsare mu da wannan aiki sai Allah ya ci gaba da cewa wazakirina Allah kathiran ko wazakira da masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata masu yin zikiri a tsarin da Allah ya karantar da su da kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duka suna ambatan Allah akan tsari an fahimta ko a fi jami'i mu'amalatihim ad-dunawiyya a dukkan mu'amalan su na duniya wal ukhrawiyya da kuma mu'amalan su wato ta lahira fala amala amalan illa ba'da ma alimu hukuman lahi fihi ba sa aikata wani aiki sai bayan sun san hukuncin Allah akan wannan aikin an gane ko qala mu'az bin jabal mu'az bin jabal yake cewa ma amila adami wa amalan an ja lahu min azabillah min zikirillahi. ba aikin da dan adam ne wanda za ta da shi daga azaban Allah sama da ambatan Allah la ilaha illallah la ilaha illallah kana zaune kana ko ba sai ka yi kwarototo ba kana zaune kana yi la ilaha illallah la ilaha illallah kana yi ba san kana tafiya motanka kana yi ba sani ba maimakon ka kunna DJ ya cika maka kunne ka rika ambatan Allah inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula to ka dinga yin ambatan Allah ga kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al maza da mata a dinga ambaton Allah tabaraka ta'ala yana ba wa dan adam daukaka a wajen Allah madaukin sarki an gane ko wa qala umar sayyidina umar yake cewa afdalu ma zikirallahu bil lisan mafi falalan ambaton ubangiji shine ambato da da harci an gane ko zikirillah inda amrihi wa nahyi ambatan Allah ka tsaya kuma inda aka umurce ka karka wuce inda aka hana ka wa zikirin layi salasatu anwa ambatan Allah nau'ika guda uku ne al'awwal na farko zikir bil kalbi akwai ambatan Allah da zuciya wa marji'uhu makoman wannan ambatan Allah zuciya shine at-ta'zim wal ijlal girmama ubangiji da bawa Allah matsayi sannan wa zikir bil jawari ana ambatan Allah ma da kabbai wa marji'uhu makomansa shine al imtisal li amri wan nahyi shine kai abin da aka umurce ka kuma ka hanu da abin da aka hana ka shi ma menene zikiri ne da gabanka gabanka yayi zikiri yanzu misali an ce kai sallah sai gaban ka ta zo ta yi sallah ita ma ta yi mene ta yi zikiri saboda ma aiki ne wanda ya hada na baki ya hada na jiki ya hada na zuciya sallah kenan an fahimta ko yawwa ita kuma azumi ai ta hada na gangan jiki ne da mai kuma da zuciya ba baki dai fito ne na azumi azumi azumi azumi ya rinka faɗa ba na fata muna lura a'a ba haka bane amma sallafa fa Allahu akbar ka dago sami Allahu liman hamida ka dago karatun fatiha karatun waye duk me yake wannan har ce yana yi sannan gaba na ruku'u na sujada na zama na tasowa sannan zuciya kuma ba ta kullamawa take sallah kaga aiki guda uku kenan aikin zuciya aikin gaba aikin harshe wannan sallah ta hada amma azumi ta hada aikin zuciya da aikin mene da aikin gaba ina fata muna lura wannan shine cewa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala shine da gaba wa na tsayuwa inda aka umurce ka da gujewa abin da aka hane ka wa zikir bil lisan sai ambatan Allah kuma da harce yake cewa fal awwalu a'la wato na farkon nan ita ce tafi zama mai girma shine ambatan ubangiji cikin zuciya wa anhu yansha'ul akaran a haka ne sauran duka da su watsu don in zuciya ta gyaru baki ma zai faɗi abin arziki gangan jiki ma ba dai abun arziki an fahimta ko yanzu misali ba za ka zo ka yi sata ba sai aka zo a kama ka me za ka saci wannan wallahi ne dai ban yi niyan satan nan ba zuciya na ba ta yi niyya ba hannuna ne kawai ya ɗauka a'a sai zuciya ta ɓaci tukunna aiki yake bayyana mummuna in zuciya ta gyaru sai kyakkyawan aiki ya bayyana in zuciya ta ɓaci ko sai mummuna ta bayyana duk wanda kaga zuciya ta ɓaci amma ya bayyanar da kyakkyawa to munafiki ne ina fata muna lura yanzu misali an ta zuwa sallah a zuciyarsa bai yarda da sallah ba amma sai bayyanar da sallan a sarari aka ga shi ya sallah mai kyau wannan ya zama mai shi Ka ga munafiki ne amma in ba ka ba zuciya ta ci sai gangan jiki ta yi aikin barna idan ta gyaru ba sai gangan jiki ta yi aiki mai kyau to shine Allah yake magana akan wazakirin Allah kathiran ko wazakira an gane wannan ko da haka sai ke nuna wato tsayuwa akan wannan shine wanda yake wa'annan ambato na ubangiji tabaraka wa ta'ala duka yana gwada maka wato tsayuwa akan bin Allah ne wasani na biyu shine ainihin yalehi wato yana bi masa li qiyamu bi haqqil ma'bud tsayuwa da haƙƙin ubangiji wal qiyamu bi haqqil ma'budiyyati tsayuwa da haƙƙin bauta huwal maqsud shine abin da ake nema ka ba wa bautan haƙƙinsa ka ba ma wanda yace kai bautan haƙƙinsa wasalis na uku kuma muqaddamatun lahuma yana gabatuwa game da su gaba daya shine wa natijatu anhuma natijan waɗannan shine qalahu shaykhuz shehu zarwar sharihun risala abinda ya faɗa kenan shi wannan wanda ya sharhi mu ainihin risala a addallahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah ya tanadar da gafara da lada mai girman gaske ma wa'annan jerin jan mutane da Allah ta'ala ya jero su lamma bayyana ta'ala hakamat tazhir yayin da ubangiji ta'ala ya gama bayani akan hukuncin zihari al'ummati ga al'umma al-islamiyya na musulunci min rijisil jahiliya cewa yana daga cikin kazanta ne na jahiliya wa annal hukuma lalle hukunci wato yabtadi yana farawa ne bi baitin nabi sallallahu alaihi wasallam da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yashal al iktida'u nas bi zalika domin ya zama yayi sauki wa mutane su koyi da haka to zakara sai ubangiji ya ambata anna hukumallahi cewa hukuncin Allah wa qada'ihi da hukuncinsa azuma ya to ya girmama la ta juzu mukhalifatuhu ma'ana bi halarta ka saba ma hukuncin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا to ba daidai bane Allah yace kayi nan kai kuma ka ce can da kai in Allah yace tsaya a nan to ka tsaya in yace tafi can to ka je kana wuce inda aka gaya ma da taku daya to ka wuce gona da iri kuma ka'ida kana wuce gona da iri kaga kayi asara haka kana gaza gona da iri ma fa kayi asara yanzu aka ce nan teburin shine gonanka ka ɗauko irin ka da ka shuka da ka zo sai ka wuce ka tafi can ka shuka kaga kayi aikin banza ko da ka ɗebo daidai ka iso ne ka shuka a nan ka yi aikin banza kar ka wuce kar ka gaza waya kifa inda amrihi wa nahyi da haka Allah ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minati bai dace ba ga mumini na muminai maza ko mumini namiji da mumina mace iza qadallahu wa rasuluhu amran idan ubangiji ya hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim su ce suna da wani zaɓi nasu Allah ya ce nan da aikace kai a ganin ka kaza ne kaga ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu al-ikhtiyar naka kenan ka khilafu amrullahi wa rasuli wanda kuma hakan ya saba wa umarnin Allah ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda li'annahu ikhlal bi haqqil ubudiyya kawo fanta kenan daga haƙƙi na bauta in dai ka dauki naka kana yi don haka Allah ya ce ba daidai bane ba a ce kana da zaɓinka an gane wannan ko shine Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa manzo Allah ma a wani hadisi yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taban lima limaji bi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya zama son zuciyansa bi ne da abin da na yi mai abin da na zo da shi maza ne ko mata ko ba haka ba su bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsara to dole ne wannan wa man yasillaha wa rasula wanda ya saba wa Allah ya kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqad dalla dalalan mubina ya bata bata wadda take manisanciya duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya bata bata kuma wadda take tayi nisa tayi nesa na وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وقرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا تونا آية تنا مغانا لأكام أكان زيد دكما منزان الله صلى الله عليه وسلم shi zaidu bawa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin manzan Allah ya zama annabi yayi mene ya sayi wannan bawa din da ya saye shi kuma sai ɗan tashi don haka tana ayan tana magana akan hukuncin attabanni ma'ana ka cewa na babanka alhali ba babanka ba ko ka cewa na ɗanka alhali ba mai ba ba ɗanka ba to kasantuwan wannan bawa na annabi sallallahu alaihi wasallama shi zaidu sai ya zama na cewar sai gaba ɗaya yana cewa zaidu dan muhammad zaidu dan muhammad an gane ko to ganin haka sai ubangiji ta'ala ya shirya wani tsari domin ya wargaza wannan lamari da tunani da faɗa-faɗa da ake na mene kwarototon da ake na zaidu dan muhammad sai allah ya wani hukunci wani irin hukunci sai allah ya kaddari zaidu ya sake wa ya sake matarsa manzan allah kuma ya aura zaidu ya sake matarsa bisa kaddaran waye kaddarawan ubangiji da ya sake ta kuma sai Allah ya aurar da matan zaidu mawaye wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shikenan magana ya kare inda ɗansa ne ai ba dai auri matansa ba ina fata muna lura Allah ya yi haka ne ya ɓata wannan zartuka na jahilci cewa ba ɗansa ba shi zaidu ba ɗan Muhammad bane Allah ta ko shi ba ɗan Muhammad bane shi yasa ubangiji ta'ala bai ma kaddari wani ɗa na annabi ya girma ya zama wani babban mutum wanda an jima za a yi ƙoƙarin mai da annabtan zuwa wane zuwa kansa ba Allah bai tsara haka ba sai zama duk wanda suka girma a 'ya'yansa sai zama su waye mata ne kuma babu annabi a cikin mene a cikin mata an fahimta Allah ya san tsarinsa ba kai ka san da manzala sallallahu alaihi yana da ɗa to karshe ba za a zo ana ta wani cece ku can kokarin bai kamata ya zama katimul anbiya ba ko ba haka ba ta to ai ba gashi ba yanzu ma ba haka ake kirkiro ba kirkiro a ce ai gashi nan ai da a gaji annabi bayan ya ce ba za a gaje shi ba mu annabawa abin da muka bari a baitul mali ake sakawa an fahimta ko ba a gadan mu da ai ce gancan ce sa. Sulaiman Dawuda ko ba haka ba ga Dawuda ta an ce ya gaji Suleiman ai dole a gaji manzala to kaga Allah yi tsarin sa manzala bai da wani babban da dan sama Ibrahim tun yana karami yayi ne Allah ya karu kwanansa an gane ko da Alkasim ko ba haka ba duk suka mutu da wani ya girma da an samu matsala to Allah ya yi tsarin sa to wannan Allah yake cewa wa istaqulu lillazi an amallahu alaihi ka ambaci ai bi ma'ana ambaci lokacin da ka faɗa ma wanda Allah ya yi masa ni'ima wa istaqul ya ka ambaci yayin da ka faɗa lillazi ga wannan wanda Allahu alaihi Allah ya masa ni'ima wani irin ni'ima Allah ya wa zaidu wani irin ni'ima eh wani irin ni'ima wani irin ni'ima wani irin nema ne Allah ya wa bayi wanda ta kowace musulunci Allah ya baiwa wa zaidu da mene da musulunci Allah ce ka ambaci yayin da ka ce ma wanda Allah ya masa baiwa kaga Allah ya yi ma zaidu baiwa bil islami na me na shiga musulunci an fahimci wannan ko sannan wa an amta alaihi kai ma ka masa baiwa Allah ya masa baiwa kai ma ka masa baiwa to wani baiwa kuma manzan Allah ya masa yan tashi ashe lillahi haqqun wa li abdi haqqun huma haqqan Allah yana da haƙƙinsa bawa ma yana da haƙƙinsa idan aikin Allah Allah ya aiki ba za ka ce bawa ne yayi ba idan bawa ya aiki ba za ka ce waye ba Allah ne yayi ba ah yanzu ka zo kai sallah sai ka ce Allah ne yayi sallah a waye sallah kai kai sallah kuma mawa kai sallah eh wa Allah kai sallah an fahimta ko to yanzu idan Allah ya zubar da ruwa sai ka ce kai ka zubar aikin ka ne a'a Allah aikinsa ne zubar da ruwa bayi aikinsu ne ibada wa Allah ina fata muna lura to anan Allah ya yi wa zaidu baiwa na musulunci sai kuma annabi shi kuma ya yi ma zaidu baiwa na mene na 'yan tashi ya saye shi bawa ya kuma mene ya 'yan tashi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ka ambaci wadda lokacin da ka faɗi ma wanda kai mai baiwa sana'ai eh, Allah ya masa baiwa kuma kai ma ka masa baiwa ai wa an'amta alaihi kai masa baiwa bil itiqai bil kenan wato wajen yantawa wa huwa zaid bin harisa shine zaid bin harisa an gane ko ya kasance bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya annabi ya yanta shi ya mai da shi mene da sai Allah ya ce in <clears throat> ka ji bana cewa jahiliya jahiliya yaushe ne in ka ji ana jahiliya jahiliya shin da ake ce zamanin jahiliyan nan lokacin annabi bai cikin zamanin ne ina tambaya yana cikin yana cikin zamanin to me yasa ake kiranta jahiliya saboda lokacin ba a aiko shi a matsayin sana'a ba na annabin Allah ina fata ka san ba akwai rudaddu da ba su gane karatu ba ina fata muna lura akwai wanda ba suke ganin wahayin ma annabi ma ba ba wai jibril ne yake kawa ba ba kuma daga Allah bane wai minka ilaika wai wai daga annabin ne wahayin kuma zu shine aikan nasa ne kuma aiki kansa kada ba ganin mutum ya aiki kansa wannan ya kama da hankali wai ya ce wai a'a sako ne ma wai in ka ce wai wani a'a shi annabi ba a kawo masa wani sako minka ne ilaika wai daga gurinka zuwa gurinka kaga wannan akwai rashin hankali a wannan amma mu mun san minallahi ila jibrilu wa min jibrilu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam mu abinda muka sani kenan aika daga wajen Allah sai gun jibrilu aka taso jibrilu aka ce dauki aikan nan kai ina kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don annabi ba dare da yake karban aika daga ubangiji ba akwai wasuɗa tsakanin su waye wasuɗan jibrilu ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ka tunashi shi mana lokacin da ka faɗi wannan yace amsik alaika zaujaka ka rike ka rike matanka annabi yace masa ko yace masa ka rike matanka wata kuma ka ji tsoron Allah an gane wannan ko a yi amri ɗalaku kenan akan al'amarin shiganta rike matanka ka ji tsoron Allah Allah ya ce masa wa tuk fi mafsika mallahu mubdihi kana ɓoye wani abu a zuciyanka wanda shi kuma Allah mu muzihiruhu mai fitar da shi ne an gane wannan ko wa huwa amurka ko bitazwijiha iza dallaqaha zaidu ma'ana kai kana ɓoye wani abu a ranka abinda kake boyon kuma Allah ya fitar da shi fili cewa zaidu dai saki matan kuma ya saka wani aura kai za ka aura kuma domin in ka aura ne a ɓata wannan zantuka na jahiliya da ake faɗa ake cewa zaidu ɗan muhammad to zaidu ba ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko shi yake cewa wa tukfi fi nafsika mallahu mubdihi Allah yana bayyanar da shi wa takshan nasa kana jin tsoron mutane ma'ana annabi yana jin abin ya masa nauyi yana jin abin ya masa nauyi a ce manzan Allah ya auri matan wa ya auri matan zaidu shine wa takshan nasa aw wa taksha an yaqulu tazawwaja zawjata ibnahu kana shakkan kar a ce ai ya auri matan ɗansa alhali ba me ba ba ɗansa bane shine Allah ce wa takshan nasa kana jin tsoron mutane kana shakkan su amma wallahu a haƙu an taksha Allah shine wanda yake mafi cancantan kaji me kaji tsoron sa ai fi kulli shay'in kenan cikin dukkan komai wa inna ma huwa min wazifatu tabliqi lin nas ai aurenta ma da annabi dai. yana cikin wani aiki ne na isar da saƙo wa mutane wato ma amarakallahu bi iblagihi wadda ubangiji ya umarce ka ka isar da shi sake ta mana auren matan zaidu shi ma wa'azi ne isar da saƙo ne domin aurenta da yayi kawai ya zama wa'azi ga masu ce zaidu dan muhammad su da ce ba ɗansa ba ne tun daga shi ya auri mene ya auri matan ɗansa domin haramun ne ka auri matan ɗanka haramun ne kuma ɗanka ya auri matanka an gane ko to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa takshan nasa wallahu ahqqu an takshahu yake cewa falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha kai la yakuna alal mu'minina harajun yace yayin da Allah ya hukunta rabuwan zaidu zaidu ya gama duk abin da ya gama ya kyala matan ya fita sha'aninta ya sakatta Allah ya ce to mu kuma zawwajna ka ha sai muka yi mene muka aurar maka da ita an gane wannan ko muka aurar maka da mene da ita zawwajna ka ha muka aurar maka da ita wa kana tazawwajuhu sallallahu alaihi wasallama bi zainab sanatu khamsa min alhijra annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri zainab ma'ana ya aure ta shekara biyar bayan mai bayan hijira wa a wata magana aka ce a sittatu ko a wata magana aka ce a wata magana aka ce sanatu salaf ma'ana a shekara uku bayan hijira wa huwa awwalu ma mata ba'dahu min zawjatihi sharifat ita ce farkon wanda ta fara mutuwa a cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzan Allah ya mutu an fahimta ita ta fara mutuwa a matansa bayan manzan Allah ya mutu matar ba'dahu bi ashir sinin ta mutu a bayan manzan Allah da shekara ashirin abu na shekara goma bi ashiri sinin da shekara goma sai kuma ita ma ta bi manzan Allah bayan annabi ya shekara goma da mutuwa sai ita ma ta bi shi ita kuma ta mutu ne an salasi wa hamsina sana tana da shekara hamsin da uku an gane wannan ko ha ya aure ta ne wahiya bintu salasa wa arba'ina sana tana yar shekara arba'in da uku walau sittu au tis'u wa hamsuna sana ta mutu kenan tana da ko shekara hamsin da shida ko shekara hamsin da tara annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana sai aka ya gaya masa cewa yayi walima mana yayi walima a auren manzo Allah aulima aulama yayi walima annabi alaiha a aurenta bishatin da ainihin tinkiya wa at'amal na ya ciyar da musulmai abinci khubzan sun ci waina wa lahaman da nama hatta kohu har sai da suka bari kamar yadda imamul bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisi daga anas an gane ko shine Allah ta'ala ce li kai la ya kuna alal mu'minina harajin fi azwaji adiyaihim idza min minhunna watara domin kar ya zamto abin kunci ga ainihin mu'minai domin an yi haka ne domin a kawar da hukunci na jahiliya na rike dan da ba naka ba ka ce ka misali shine aka yi wannan dan a ɓata wannan hukunci na jahiliya kowa ya gane zaidu ba ɗanka bane wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah ya kasance abun aikatawa ne umurnin Allah Allah ta'ala ya riga ya masa umarni ya karanta za mu ya ci gaba ai to minti biyar to ina ga insha Allah za mu dakata a nan saboda muna so mu karasa ayan ne yasa dole haka mun tsaya aya na 37 za mu tashi ma kana ala nabi min harajin fi ma faradallahu la insha Allah nan za mu tashi to anan za mu dakata bunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fi mana Allah rufa mana siri duniya da lahira a tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah kai rama cikin sa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata yara da manya wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙon ka ka gafarta musu iyayen mu da malaman mu Allah ka gafarta musu wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka da suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka musu albarka Allah ka saka musu alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah muna roƙon ka zaunar da ka san mu lafiya Allah ka rufa muna siri duniya da lahira Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah muna ka yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana a tafin hannunmu abubuwa na shari ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu ka rufa mana siri duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai lamman fana bi ma'allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin